When it barkan san barka ki duba ki ga akwatuna guda uku da ita ma amina bakin gaba zai bi a tambobin da ke cikin fana amina kin ga sai ban yana wallahi kin gani ai ba ne oh, ko mai baki dai ai illa iya ni na rasa yadda aka yi ta kai kanta wani masifa Allah mata wannan jaraba duba wani wani ni fa cewa na yi a ɓoye wannan cewa ne a ɓoye wannan kaya lefe lefe a cikin kwalla sai ka ce auren ƙauye to bilkiya da ki sani ba ko a ƙauye ma yanzu da akwati mai taya ake amfani ni dai wallahi ina ganin asiri yaran nan ne Zan zance ki shakka ko babu a cikinsa me za me amfanin yarinya yan birni yan masu kuɗi amma ta ɗige a auren lebura mai ɗaukar bulo da siminti kai Allah wadai babu yanda ban yi ba da yarinyar nan akan mutaka ta canza shawara mutaka ba mijinta bane amma ke madagar ta ce wai shi take so ai dan Allah yanka maka kaza wahala kana so ba ka so dole ka fige ta to ni wai me ma cikin ne bari mu gani iya ya kawo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kun ga me zan gani hajiya kiwa Allah kiwa Allah a boye kayan nan to ai biki sani ba birki a tamba ma kai kwaya ɗaya ce ta mai tsada a ciki sauran duk yan naira ɗari hudu ne da hamsin yau ban da abu ku ai wannan bulawus ɗin yau shekara ɗaya ɗaya ɗaya goma sha takwas kenan da dai ne a yanka kwarai kuwa kasumi kin san ko tare aka yi yayin su da atamfan nan mai tabarma da turaren nan mai hoto mai martaba sarkin Kano a zo bayan. wannan mutaka wannan mutaka ne da arziki ba a to ai dai mu gani ai ita ta zaben makanta ba zaben mata aka yi ba balle ta ce an cuce ta ni rawar ganga kullatin alaifin kakata ne rauni Thank you. kaga kuma da fita zafi da zafi ah, ga wai ki ai ke nan ai sare ga maka jamin aji take kwaran nan duk kuke ta yi kwari kamar yaya eh da Allah ya rabu da shi ka san mutumin akwai kishi wai daga gani fa oga ya ci dalimin keɓe shi ke tun daga lokacin ya tsargu to yana da gaskiya da kuka keɓe da oga kuma sai aka yi <laughs> ba ma wannan ba shekaran jiya ba gani ta ne a ofis ɗin kwamishina ba. faɗi suna ba yo ai wannan kwangila na je nema kwangila ƙwarai zan je nema a kowace kwangila da zan ƙa'idin ya ba ta kwangila da wa ni hmm? ni ah. kanka ɗaya kuwa ce magana kake yi ai ni ba na kula matan bariki ni ba na kula matan bariki eh in ma baka sani ba ni bari in gaya maka yanzu kake ni daga budurwa to sai ba zaura sai ku mata aure mata aure kana nufin matar da take da miji mata to shine me sun fi arha kuma ba kai ba fargaba cuta duk matan da suke bari kenan da Allah ka saurara mana kuma ba wani fargaba wai ta yi ciki ya za a zubar da shi to jiya ma bari in gaya maka matar makocina da na kwashe ta tun hantsin farko har bayan magarba ni dai ba ni dai gaskiya ba ni ba ba ba tun wannan matan ai abu sai yawa kai karamin kwaro ne ta aure zunubi fa zunubi ne kai dai kurin Allah ya mana afuwa ka dai nan nan rarake ba kana nuku ba gaskiya ba ni ba mata abu ai sai yawa yawa ali ali a an goga shi a kan shi wai ni a cikin da aure shi mutunci a garin nan eh? kudin gidan haji na ji na biya wata biyu baya shi kenan farar ƙasar da muka je muka siya tare da kai jiya to ita na ɗauka nan je in kai a yi wai kawai sai na je na tarar da wani a ciki da wani kwarai da gaske to yanzu ya za a gashi biyu za a kawo amarya to yanzu shi na yanayi yanzu wurin nake nema ka fuci to ni dai shawarar zan ba gaskiya ka daure ka samu gida ka rani wanda za ka zauna kai ka da kai da mata ka gaskiya gida ina zan kai shi ai yanzu ɗaki ɗaya ma nake nema fal wanda zan samu ya zauna a ciki haba baki daya haba kai jin jiki fa to kudin wannan daki ɗaya ma daga kan haɗa su Wanda da rigima an gaya maka aure wasa ne baka ji masu magana suke cewa ba neman auren ba shiga ka fito malam ka gane wallahi ni yanzu ka gane mm. ko bayan gari na samu wallahi zama zai to ga ne da rigima wai daga samun dubu goma ten sau ba ya ce wai za ka yi aure baka cire komai ba awa wala ni kamar fa in ce na fasa ba

ye ce hmm rabi'a duk wannan naki ne yanzu dansa a shaka gidan gwamna yake ke ku me ya kai ki ni da nake tare da kwamishinan da yake lura da gidan gwamna ga baki daya nake da shi a hannuna a da ai kwamishinan kuɗi na ga kun gana da shi wurin fatin nan shi isa ai a wannan daren da muka gama ciniki da shi kawai ashe shi wancan yana gani na wannan yana sauke wannan kawai sai su zai na maka tafi ai ni dan sakawance na da ke ba abin da zan ci sai da Allah ya saka da alheri hmm. saboda a cikin dan kankanin lokaci ba wani abu ke dai ki san matsayinki mhm. ba ke ba tsayawa bakin titi jiran a ɗauke ki ba kuma mu'amala da mutanen banza domin kuwa kin zama mai tsada ko hajiya kwarai da gaske jiya kamar yanzu na biyun kin san anan yake hutawa hajiya shi da kansa kwarai da gaske yo aini ne koya masa bariki lokacin muna yawon kamfen ke san manyan yanzu ke dakata sun zama me to ba kya gani a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci abin da na samu yo wayannan kaya a banza kika samu ban gishiri ne fa in baka manda sauran ki gwamna gwamna kwarai da gaske ke na ga kida da hazaƙa da ƙoƙari idan baki nuna lalaci da san jiki ba zan tura ki majalisa sati guda kin haye Thank <laughs> abin da ban sha'awa ai ka san an ce mutum mugun ne ce ni ba baka sina ba wai ina yi nan da na gani da Allah ta zo wacce ba wacce suka zo bayan an tashi daga taro oh wannan ai matarsa ce matarsa kware da gaske amma ya dace ni ma dai haka na ci amma yana da kamar wannan a gida amma yake bariki masu eh, tsare don fata suke wanda da shi sai ka sa a ce to kwaɗayi ya fi daɗi gaskiya na ƙyasa duk duniyan nan ba wacce nake so yin wani aikuwa ka ɗaukowa kanka aiki ja ka tuna fa matar abokin ka ce yaya abokin bariki ba a bashi amana ni dai abin da nake so kawai zan samu ɗan lokaci mu keɓe da ita kana ganin za ta yarda kai dai mai arba na san haka na zai cimma ruwa <laughs> ka san fa yana da kishi kwarai da gaske kaga nan da sati biyu suna kulla dangantaka da ita mai mai damun zance mulki ki gane min yar banzan yarinyar nan wata fuska kama an ma karama ta sayar duk kayanta ta hada ta siyar wai ta siya wa mijinta babur ya rinka yin a caɓa adiga to nan gaba ma dai cewa zaki yanzu na cikin baiwa mijinki ko ni wannan abin na rasa gane kansa na rasa gane bayansa a hajiya wallahi duk laifin ki ki haifi yar a cikin naki amma ki kasa tuya ta ni ina mamakin waɗansu mata waɗanda suke fifita miji akan kowa miji fa ba shi da bambanci da kwallon bango kina tsotse shi kina yadda shi idan ruwa ida ke shi ya fito ya tsiro kin yi sabon da shi ajiya abin da ya sa ba shi da aikin ne. kuma ba shi da kuɗi hmm. na ga me amfani ina da dukiya mijina ya zauna a cikin talauci yan lu'ulu'u da ya kutu ni zan tashi zan yi gaba domin idan na tsaya jan wannan labarin sai in nemi man gare ta kin san ni ba hakuri gare ni ba ko to tun da uwata ta haife ni ban taba ganin inda mace ta sayar da kadararta ta bai wa miji wai ya ja jari ba ke ni ma akan naira biyar kuɗin markaɗe na sha kin dafa abinci a cikin gidana bulki na'am yayan kuma ba su kwana da yunwa ke zaman lafiyar ki ɗaya da miji fa kullum ki nuna masa babu ai na gama da maza to Fatika mu ba mu da abin da za mu ce miki mun mallaka miki warwarayenki da sarƙoƙinki kina da hankali kuma kina da haƙƙi a kansu gobe kuma gidan da alhaji ya baku ku aro shi ma sai ki cikin bai mijin naki ko saboda miji ya ku uba ai kin riga kin zubar da darajar matan duniya a duka kin cuci mata kin kasar da mu ni dai ban yafi ba hmm, an ga tafiya ta kin ga ki tashi ki ga kan hada miki ni da ba mazuna maza shiran mata ji alkawari ya min zai bude min kantin siyar da handset an yi yawa sun ba ku bayani gaya mu babu yadda bai ba in aure da shi yadda biyarta ke kuwa saboda ne to an zaran na shiga gidansa na zama nama kin wannan ga wannan shi na kwaci kamar yaya sabida don naga muddin naga abu a gurinsa ko kadara ko kuɗi ɓacewa nake hmm. ni ko duk jin ku nake ko mishinoni biyu na gara kansu kowa na ce da shi kawai tsaye shi to a cika fi so kuma a ciki wanda ya fi kyau ban gane ba kyau kamar yaya ba fa kyan fuska ko na ƙuruciya nake nufi ba Hmm. nan ne hmm. ai shi ne ke gaya jansa ki ƙara sunan mata da ce mata ba fa can za ka ko kuruciya ba in dai da harkar masu kyau shi ne bayani in dai suna shiga suna fita shi ne magana to dama yaushe za ki tsaya ma kina wani sanya ai yanzu ne wannan da shi ake yi wanda ko bai da shi sai ka je can ka ƙara shi kyanka da ƙuruciyanka mukin wannan waya kika ce haka ne kan to wai ma ni duk ku tsaya wai zama kusan wai wa nake hari kuwa eh kin faɗa faɗa amma bakin ɗebo da yawa hmm. ke can to da ƙwalolo ba kenan ƙarshe muke nan fa yo da man saman ai da taimakon ƙasan take zaune kuma kin sani wallahi samun sun yi wahala sosai inda kike da kisa tsara waɗannan irin namu mata eh eh da man mace fa sai ta ga dama dare fa zai mata ajeji janta uwar sigari salamu alaikum <clears throat> Assalamu alaikum. A zauna an na zuwa. Ta. Bismillahir Rahmanir Tunda ka ce zauna bari in zauna. Jibrila manya. Malam kenan. Ah Jibrila manya. Ana ta tare kake da baki. Allah ba baki bane. Wannan ma ba ma ya fi bakin ba. Aikin matan minista na karasa. Matan minista? Lalle malam likafa ta ci gaba. bari in gaya maka mm. kana mamaki ne don matan minista ta zo na to bari in gaya maka tsakanin sanatoci da gwamnoni da shugabannin kananan hukumomi sai da na haɗa dangantaka hulɗa mai kyau da mutum arba'in da shida iya eh, kwarai kuwa balatana kansiloli kananan alhaki wanda ko da daddare ma zuwa suke yi in ma aka buga mun kofa na ji kansala ne ko ma nake a ce baya nan na san kuɗin daga dubu ashirin ne zuwa talatin ga wanda za su baka hamsin dari. rabin miliyan ana kusa tashi daga nan unguwar kamar yaya malam to na haɗa hulɗa tsakanin kaina da matar wani katafaren minista kamar yaya abuja sunansa ne ba za ka ji ba kamar yaya malam <laughs> kawo ta aka yi waje na mata aiki a kan ta mallake wajenta. eh ni kuma na ganta na ga ta kwanta man a rai ta haula wala kuwata kai talaka sai dai hakuri ya bauta wa Allah matan masu kuɗi sun gama da mu ah! ta Wannan wallahi sai na ji kurin ta kwanta a raina sai kuran na juya aikin ban san lokacin da na juya aikin ba mala Allah ya bamu ita ko da bata kai ita ko ko da rabin ta ku ko da sakan din dai daga cikin sakan ne dai a cikin rabin rabin sakan da addu'ar ka anan mu ma neman tuba muke yi ai ba akan wannan muke so mu tabbata ba kana ji na kace ce ba daidai kake ba kai ba a ah, bare kuwa sai dai Allah ya addu'a sai dai Allah ya gyara rani kana ji na eh. har ina bata jabaran yawa wallahi in ya maka matan manasta nan ba ta sati ta zo wajena kaga maimakon ta mallake mijinta na ɗarka mata rubutu na mallake ta can muke tafiya Abuja da ni da ita mu sheki a yanmu can din kenan kwarai kuwa alanki mm, Salamu alaikum. Ko mutanen? Ko kuma ba? A'a, hajiya. Sannu ku da zuwa. da. An fita an Sannan ku da dai. Ina wuni? Ina wuni ba da Ina Hassana, na ɗauka tare za ku. ina za mu zo tare da su a ina za su zauna wannan ɗakin naki mai kama da ta talaka yadda yake a matsala ina za su zauna mun zo da su shi sa na ce ki fito mana da tabarma waje idan kana da rai ba abinda ba za ka gani ba ke wani zai fito wa lafiya ne ke ba ba ka kayan ɗaki ba oh, mm, kin san wannan ne su na uku gida na farko ma da aka kai ta aka tafi da kaya komai kin shiga ye daidai da gadon sai ta kan soro aka haura da shi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Jai launin. Dama in je nake wa Atika bayani na ce ta sanar da kucewa mun dawo na kusa. Haka muka yi, ta gaya mana. Inda kin san wancan ya fi ya fi ya yi wajen gari da yawa. Ni zan fita. Wata kuma da yawa. Hajja da ka zuwan ku. Eh, to saki guda ɗaya. Wannan dan kukukun gurin in muka ce za mu zaune muku to kina so mai gidan ya wuna abu da kenan ko? Kai, lallai tabbas wannan karan na san cewa aure ba ta ubangiji ne. Atika. Me kin bayana? Ko ta ina? Jitin gawayi. ban ga san ba ya za a je tsayin tsayo a nan gidan kin ga in maza mu fita mana duk kasa ta fara barbasowa kan mu je mu kawo kan mu kabari wallahi tallahi muna kan mu da ba mu gama ta ba ba mu hajja ku ga da gida ka gajiya ba gajiya sai ka masa kai shage ne ai ka san talaka yana da bukatar kuma kin da ce kawai da take da alaikum wa alaikum salam da da ina gajiya lafiya lau lafiya ga lafa ai na dawo gida ne jiya aka ce min kana nema na to shi ne sai da labari dai ya waye da sai ce to ku zo haka ne eh ba lafiya ba dawo lafiya lafiya to madalla wannan hmm. dawo ka dawo in ka gama ka aikin eh, kana ji ka je ka ɗauko min rigar nan da na ɗora a kan kujera ka ɗauko min ta eh.

eh sai ta zo sai ta shiga wajen hajiya ita ma sai ta karbo nata to shike eh. ai yanzu za a gantan Allah ya to babu da na koma ka turo ta yanzu nan za mu fita fa to eh. yawa Allah ya sa yanzu nan eh? ba sa ka ce ba ka taimakon talaka ashe ka ce kawai binne baka ke yi alhaji haruna bari in tuna maka wata magana da baka sani ba kullum zan ɗauki ɗin ma in bashi ya iya kashewa to a kan mai ba ƙira mai zai ci gawayi ina jin baka da sun Allah mai lashi iko wannan da kake gani akwai ɗana a gidansa ƙwarai ko ka bashi? shi 누르고 어, 그래도 haƙuri wallan na ɗan shiga ta fito yanzu wannan ban gane ta ita ce matar wannan mutumin da na ba wa suma ai wannan ita ce wadda muke shiryawa ne da ita muna fita kamar kimanin shekara uku kenan da wata za ta kai dai shekara uku da rabi muna tare muna harkar wannan kuma shi wajen bai sai ba sai kake wannan magana ne kai yanzu in banda na gaya maka wannan magana ka san ta eh, to inda ba sani ba bare gano haɗa ta haife min a gidansa ba Kwarai kuwa yana gidansa yaro tuni yayi wayo <laughs> zauna ba wata ba ba a ce nan a yarinyar su wannan ka ba Allah ka shiru ba ka shiru ba ba ba a ce wai mutum da matar ta sai kai cikin halin kaka na kai ta ka da kai ta ba kadarorin ka ta baka jari kuma yanzu a ce wai zaka sake aure ha ba wannan irin gida da shi ne malam Suleiman yarinyar nan sarin da ake maganar nan a kanta da wasa fa kawai ni ce ba ina son ta ba kawai da wasa ba to amma me ya faru sai iyayenta suka kirawo wani suka ce a abu ta kace yarinyar nan baka to me laifi na cikin wannan lamari eh sai kawai a ah? to kuma bayan wannan ma baka sani ba ai baban nata kawai sadaki ne ce sadaki wallahi kallai ai ko ni aka ce ga wace sadaki kawai zan biya korance na je na yau zo na aure ka ji ko ka ji 都接我吧耶，那个姐姐，你接我吧耶。e 的看着，你按上我你帮我阿东哭了，我操你！ kamar da mutanen suka yawa yawa <laughs> ai sai ka je bakin kasuwa ko bakin asibiti eh amma kai idan azhar ta yi idan ka taso yan makaranta sai ka ce mamu sauran mata a duniya su bari wannan ma ai sai ka shiga jami'a ko kwaleji eh. ai za ka ga matan tako da dandazon su da suka yawa wasu sun gama digirin ma ko diploma eh. sai su kara makalewa saboda dai a ci gaba da zama a ce dai ba a samu ba to haka suke mutum ba jin gaskiya ni dai ban goyi da wannan ban goyi bayan wannan auren ku ya hakuri kuma da wata rabu ka zo ni kadai zan tafiya ta ku ku wallahi Allah alhaji ka so baka daɗe to ki da ne tsammanin daga can gaba za ki tsaya ai ba zan iya tsaya gwarin tsaya daga can saboda abin ka san bakin asibiti guri ne na jama'a da yawa ba lallai bane a gane mace ta gari a gane mu a irin nan gurin ai yafi daɗin harka dama ga irin mu wato duk sai kika saje ke ma kaman kina cikin irin yawwa kaga sai a rasa wace ce ta gari wace ce wacce ba ta gari ba ma haka bakin asibiti ya dada duk gurin dama da yake tare jama'a dama sai ana yi ana haƙuri amma ka so da gaskiya wannan cikin zubar da shi za a yi a kan me me dalili abu ka sami a'a haife min ciki na zaki kin gane haife min ɗana a su biyu wannan ni shine maka a kan me zaki a kan dan me to amma ki fara aba yanzu dai a bashi kenan eh kwarai ma kuwa yanzu ina za mu je guest house za mu je ko hotel ba za mu je guest house ba hotel nake so muje to da Allah ni sauri saboda mutumin ya fara cijewa ya fara cijewa wato wannan ba shine ake kira bonono rufe daki da barawo wallahi billahi ko bari ki shi ne tsaro ne da shi haka yake gani mana kuma wallahi alhaji baka ga yanda baka ga yanda malam yake son yaron nan ba yana son shi fiye da kowa a cikin yaron nan ibrahim yana son ibrahim abin yayi yawa ke ashe kina kalli abubuwa iri iri ah, ina musu abubuwan nan ta mamaki lokacin da ce Allah sarki ya san daga garin ba eh gaskiya ba sani ba ka fito ka yi wa bayani ai a taka kin san shi dai sha'ani na ubangiji in abu ya zo bayan da za ka tafi eh, ka keta ne ko ba haka ba ka fito fili ka yi min bayani to a gaskiya atika mm. a gaskiya jiya ka daura mata ka aure a cika atika ni ba na yi wannan aure ne ko fatan wulakanta ki ba ba na yi ne don ci miki mutunci ko na abu kuma duk wadda zan aura fa atika ba za ta kai kima ki ba da kyanki ma ba ta kai ba za ta kama ki a komai ba kansa yana gaya mana irin kaunar da kike nuna masu ai batun lokacin da aka ce kin sai da ki kin sai wa mutuka babur da a ba da san tabbas akwai soyayya da karbiya to na wannan yarinya da ake magana a saratu atika ni ba ni na je na ce ina son ta ba fi sabilillahi magana gaskiya yarinyar nan haɗuwa ta da ni ta ce tana so ni ta ce tana so ni ba ni ba ne hmm? kuma duk yarinyar da zan aura atika ba a yake ba kuma ta ce min in ban aure ta ba za ta iya kashe kanta za ta iya hallaka ta kanta gaskiya hmm? gaskiya kuma wannan mm, jihadi ne gaskiya ke kankin da kike da tausayi da haƙuri da sanin kima da girma ke kanki na kike cewa mutaka je ka aure ta gaskiya to ai ba wani abu shi da ma namiji ai mijin mace hudu Allah sarki ai na san Atika ba za ta damu ba. Damuwa? Wace irin damuwa? Ai kishiya yar uwa ce. Gaskiya Atika amma yanzu samun mace irin ki wallahi sai an tura. Allah ya miki albarka. Yaushe amaryar ne za ta tashi? A yau ne ranke da yanzu ma zuwa muka yi gaya miki cewa za mu kawo kayan fadar kishiya ko. Ai ba sai da su ba. Kai dai ka yi adalci. <laughs> to yanzu kwana nawa zaki ba shi hudu ko uku na ba shi sati daya ko yayi a ya isa wallahi yayi hakan ai yayi ai ba wani abu ba wani abu a cika Allah ya saka miki da alheri masu aminci não kowa da akwai eh gaskiya na motar kowa ki dan mutum ki dauka ya sa sannan ku da zuwa ki zauna a'a sannan ku da zuwa fa bari Hajiya manyan mata. Santara kenan motar kowa. Hajiya manyan. Ɗau kayansa. Ashe kuna duniya. Ganin tare cikin rabiya. Ni ne yar gani. Ana da shi Ana nan manyan ana za a je kula zafi. Zafi? sha irin wannan. <laughs> mu aike manya kiran kuma. kai da Allah ko wallahi da ina da kuma fara gurin zolaya Allah ku da Allah bai isa ba ku rabu da shigiyanci ne ko Rabi'a ina kan sila Allah sun Allah nan na sallame shi saboda me a saboda kwamishina ya ce zai zo abokanansa haka za a yi auren da kansila? Tsakkuwa. Wallahi ya namijin ne abin tausayi kwarai ai na ga yaro ne wa ya gaya miki to in faɗa miki namiji ba abin tausayi ba ne kuma namiji barkono ne wanda sai an ɗanɗana akan sanyi yaji kuma namiji katangar gishiri ne in ka kina sai ka lasa haka zalika namiji kunnen jaki ne wanda bai ba kura tsoro kwarjinin maza daga nesa ne da sun zo kusa da ke sai ki ga ashe dakata dakata dakata mu kyale sana ko hmm, kasa uwar mace zai sabo kushewa mai ba mai imani tsoro kuwa su garo da mai wuyar kamu wannan faɗa kan tsari rabi a sa'ar mata yaushe za ki nuna mana kansila ni nuna mana kansila ku kwace min shi jiyan nan ma ya karɓo albashinsa na kwace kuma na ce ya fita uwar gidansa ya ba ka ba ko ya san sauran a kuma ki sa bani da kashe da da shi Allah Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha Allah la ilaha illallah Allah kullum tunan ɗin nake amma sauri nake wannan eh bai gwamna shi wallahi na ji an ce an kawo mai Ibrahim Tayo bani yau sai dai ka yi haƙuri na karɓi mashin ɗina ba baka ji ba ne ni matar ka ce har in ka ne ka ciyar da ni kuma ka tafatar da ni mashin kuma nawa ne kuɗi nawa ne mutum da kuɗinsa sai ya sha lahawa wasa kike da Allah wasa kike kike bari ma wasa atika wasa ne ba halayya ki bace ba halayya ki bace atika to yau na koya atika to wai sai ki mu bayani ki ce in kishi ne mota sai ki mu bayani kishi me abin kishi mashin nawa ne na siya da tsaka ta na siya maka shi saboda haka na karɓa abina to atika kuma ta san cewa ita kaɗai ce hanyar da mutaka yake samun kuɗi ainihin kuwa ina ganin daidai gwargwado na rufa masa asiri domin ko wannan gida gidan ubana ne ni ce na siyar da sarƙoƙi na na siya masa mashin har ya samu kuɗin da zai yi aure shi ko auren a saman shi ba sun labarin auren ba to ai aure nufi ne na Allah ko to rashin wani ake so ne yawwa ki yi haƙuri ki ba da mashin shi ke nan kawai abin da ake so ko mashin dai ba zan bayar da shi ba hanyar da ibiya ya aure to ita zai bi ya nemo abin da zai ciyar da mu tufatar da mu in ba haka ba wallahi zai zo ya kwashe kayansa ya yi wa jarot. don ba shi da kuɗi shi sa ke masa haka da Allah ba haka ne ke biki san dan bacin rai irin na masoya ba ne ko haka ne haka ne mana kaga wannan zai sa ya kara miƙewa ya nemi kuɗi kamar yadda ubana ya taimaka masa ita ma uban amarya sai ya taimaka masa ya bashi sana'ar da zai ciyar da mu ko kuma ya ciyar da ita tunda ai ya ce shi namiji ne mijin mace hudu to kaga sai ya ƙara ƙoƙari ya miƙe ya nemi kuɗi yin aure kafin sati mai zuwa